ke magana a kan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba tara ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. To mu ta bayyana shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump. a zaben shekarar 2016 paul manafort ya yi karya har a yau dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin shugaban amurka donald trump da 'yan majalisar kasar akan kudin gina katanga shugaban koriya ta arewa kim jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida daga kasar china A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta yi wani taron manema labarai inda ta gargaɗi 'yan jarida a kan yaɗa labaran da za su taimakawa masu tada zaune tsaye. Bayan haka za ku ji cewa matakin jinginar da wani otel da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ya janyo cece ku ci a ƙasar. Har ila yau daga jamhuriyar ta Nijar za ku ji cewa an ba wasu ɗalibai mata kyaututtuka saboda ƙwazon da suka yi a makaranta. Bayan haka muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adali Ture ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu takardu da aka gabatar a gaban kotu sun nuna cewar Paul Manafort wanda ya shugabanci kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump na wasu 'yan watanni a shekarar 2016 ya baiwa wani abokin hurɗarsa mai alaka da jami'an leken asirin Rasha bayanai da suka shafi ra'ayin jama'a kan gangamin yakin neman zaben nasu. waɗannan bayanan sun ƙara ƙarfafa hujjar cewar mai yiwuwa kwamitin zaben na trump sun yi yunkurin haɗa kai da alaƙa da jama'an ƙasar ta rasha a lokacin yakin neman zaben ko da yake har yanzu masu shigar da ƙara ba su kafa wata hujja da ta nuna haka ba a rahoton mai bincike na musamman robert mala ya tabbatar da cewar manafort ya yi mishi karya a game da cewar akwai wani abu da aka yi na musaya a tsakanin su da ƙasar rasha manafort dai ya ƙi amincewa da cewar yana da sa hannu a wannan aiki da aka yi duk dai da cewar ya bayyana da wannan a lokacin da aka yi ake zarginsa da cewar yana da alaka da wannan mutumin da ake zargi contesting ɗan ƙasar ukraine wanda ake zargin yana da alaka da ƙasar rasha A daren jiya talata ne shugaban Amurka Donald Trump da jigajigen jam'iyyar Democrat suka bayyana ra'ayinsu ko kuma matsayarsu a kan kafofin watsa labarai inda suka ce suna goyon bayan tsaron kan iyakar ƙasar amma babu alamar za su iya kasancewa su sha inuwa ɗaya kan adadin kuɗi da za a kashe wajen gina katanga. Wannan takaddamar dai ta yi sanadiyar rufe kashi ɗaya cikin uku na ma'aikatan gwamnati tun daga ranar 22 ga watan Disamba a lokacin jawabinsa wanda ya yi daga ofishinsa na White House wanda ake kira Oval Office a Turanci. Shugaba Trump ya ce yanzu ya rage ga 'yan jam'iyyar Democrat su amince da kudin da da ya nema na kashe kuɗi Kuɗin dai wanda za a kashe domin kawo ƙarshen waɗannan matsala a ƙasar sannan a buɗe ma'aikatan gwamnati. Shugaba Trump ya ba da shawarar cewar za a iya warware wannan matsalar cikin ruwan sanyi don haka ya buƙaci 'yan majalisun da su zo a tattauna a yau Laraba. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar mai suka fitar don mai da martani ga jawabin na shugaba Trump. Shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawa Sanata Chuck Schumer sun zayyano wasu daga cikin kudurorin da suka suka ayyatar wanda ke nuna cewar sun ba da damar a gabatar da kashin kuɗin ƙasar wanda suka ba da damar a buɗe ofishoshin gwamnati da kuma kudaden samar da tsaro a bakin iyakar sun kara da cewar ai ci gaba da rufe ofisoshin gwamnati ya biyo bayan rashin amincewar da Donald Trump ya yi ne na cewar a ba da dala Amurka biliyan 5.7 don gina katanga tsakanin Amurka da Mexico wanda suke ganin cewar ta yi tsada kuma ba ta da wani tasiri. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyar sa ta komawa gida bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar China inda suka gana da shugaban kasar Xi Jinping. Jirgin kasan Kim na musamman ya bar birnin Beijing da tsakar rana yau Laraba, ana kuma sa ran zai isa bakin iyakar arewa maso gabashin kasar don isa Koriya ta Arewa a gobe da safe. Wannan ita ce ziyarar shugaba Kim ta hudu a China. Tun daga shekarar da ta gabata, kasar ta samu kasancewa babbar ƙasa babbar ƙawa ce ga kasar ta koriya ta arewa a bangaren tattalin arziki wannan ziyarar ta sa ana, ana hasashen cewar kim na da ala na haɗa kai ne da china don shirya shiryawa ganawarsu ta biyu da shugaban amurka donald trump kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya ruwaito cewar Kim ya kwashe yinin ƙarshe nashi yana ziyarar kamfanonin haɗa magunguna a wajen Beijing. Daga bisani suka haɗu da shugaba shi a wata liyafa kafin ya bar ƙasar don hazowa komawa gida. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru goma sha takwas 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Helkwatar tsaron Najeriya ta gargaɗi 'yan jaridar ƙasar akan watsa labaran da ka iya taimakawa mayakan ƙungiyar Boko Haram. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka samu saɓani tsakanin rundunar sojan Najeriya da kamfanin jaridar Daily Trust ta Najeriya. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. Publicity is a fuel of terrorism. And any journalist, and you take light in propagating what Boko Haram have said that they have done, whether you, are, whether you like it or not, you are working for Boko Haram. Daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim, ke bayanin cewar yayata labaran da ke fitowa daga 'yan ta'adda na boko haram tamkar taimakawa ta'addanci ne kuma duk ɗan jaridar da ke bada muhimmanci ga labaran 'yan boko haram ɗin to tamkar yana aiki ne ga 'yan boko haram ko ya sani ko bai sani ba ina son bayyana cewar muna son haɗin kan kowa da kowa wurin samun nasarar wannan yaƙi da masu tada kayar baya a arewa maso gabashin najeriya don wannan yaƙi ne mai wuyar sha'ani muna yaƙar waɗanda sun san mu amma mu ba mu san su ba sun san abin da za su yi don su tabbatar da ba a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba amma abin takaici yau a najeriya mutane sukan sanya siyasa cikin kusan komai da komai har ma da sha'anin tsaron ƙasa General John Agim kazalika ya kuma kara jan hankali ga 'yan jaridun Najeriya. You must be alive before you practice journalism. You must have a conducive atmosphere. I remember that in 2013-2014. Ina sai kana raye ne sannan za ka yi aikin jaridar. In ka tuna da shekara ta dubu biyu da sha hudu ko a nan hedikwatar tsaron Najeriya kana cikin taraddadi da waɗannan 'yan ta'adda kan iya yin komai a kowane lokaci. To bai kamata mu bari irin wancan yanayi ya dawo ba. Don haka abu ne mai mahimmancin gaske yan jaridu suke karfawa sojoji gwiwa wannan jan hankali da yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka samu saɓani tsakanin sojan najeriya da kuma kamfanin jaridar daily trust air commander ahmed tijjani baba gamawa wani masanin tsaro ne kullum muna magana cewa mutane su tsantsan abubuwa na tsaro ba abin wasa ba ne kuma irin waɗannan labaru a duk lokacin da aka yi su ya kamata a tace su a ga cewa ba su karo da abubuwa na tsaro ba su abubuwan da rundunar sojojin faɗi wannan gaskiya ne dan jaridunmu dole su kishi su karawa sojojin karfin zuwa su san dukkan abin da za su faɗa za su faɗa ne domin su taimaki mu da wannan yaƙi da muke da 'yan ta'adda saboda haka dole ne su duba su tabbatar bai shafi sha'anin tsaro ko kuma wasu bayanai da sauransu wanda zai taimaka 'yan boko haram ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. wai ka dikidin mutuwa mai dosin soja. Madalla a gaida Hassan mai na kaida yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda shirin bayar da jinginar wani otal mallakar gwamnatin ƙasar ya haddasa ku ce, A yayin da hukumomi ke bayyana matakin a matsayin wata hanyar ceto hotel ɗin daga barazanar durƙushewa wani ɗan majalisar dokokin ƙasa jigo kuma a jam'iyya mai mulki ya soki wannan yunƙuri. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da karin bayani. Wani kamfanin kasar India da ake kira Bravia ne gwamnatin ta Nijar ta wa jinginar wannan otal da ake kira otal gawaye a kan miliyar ko kuma biliyan biyar na sefa waɗanda ya kamata a biya a tsawon shekaru talatin a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma in ji ministan yawon buɗe ido Ahmed Boto. Wanda ka kuɗin shekara talatin yake so a bashi. gwamnati ta amince da shekara talatin kuma aka ce mishi to tun da ka duk shekara talatin kai ma gwamnati shi ma ba bar maka shi ba haka nan ko ka kashe kuɗi ka nemi ka fuddo kuɗinka kuma hallo sai kai mu gwamnati wani abu sai aka ce an ayi rijiyaniya yanzu an ƙare shekara bakwai bayan haka nan za a biyan ko shekara miliyon ɗari biyu da hamsin ga gwamnati har a yi shekara goma sha biyar gwamnati ya yi yadda yake nan da shekaru talatin wanda za su zuwa nan wanga wanda za a ɗauka otal kinga ya gyara shi kuma ya ba gwamnati shi yadda yake. Sai dai dan majalisar dokokin kasa a karkashin tutar jam'iyyar PNDS mai mulki Alhaji Bukari Sani Zilli ya bayyana rashin jin daɗi akan wannan mataki da yake kallon sa tamkar kacara dukiyar kasa. Otal Gawai din nan fiyarte ce babban farin ciki ne a gare mu mutanen Nijar. Ai babban mugun abu ne a ce wannan otal din minista ya fito yana cewa wai otal din nan an ba waɗansu mutane na ƙasa waje an sa hannu a gare su duk shekara za su zaka ba da miliyan 250 kenan kowane wata za su samu miliyan 20 an ce jingina ko wallafi zuwa gaba sai ka ji an ce maka an yi takarda daga ƙasa wani ya sai da shi. Gwamnatin ta Nijar ta ce halin da otal gawai ta tsinci kanta ciki a shekarun baya-bayan nan wani abu ne da ya haddasa wa kasar asarar makudan kudade mafarin yanke shawarar bayar da ita jingina shekarar talatin da bakwai a yanzu in kai lissafi kudin da ta wanda yake ba ta same su ma ba sun kai wajen miliyar goma to ma'aikata an yi ta danta ta kawo don ta kawo riba a ƙasa in ya zama to ba ta aiki kullum ma gwamnati ka rike da ita ko gwamnati ke mata hanyar ta tsaya kaga akwai akwai matsala cikin wannan abu da alamu hujjojin gwamnatin ba su gamsar da yan ƙasa ba sabili kenan da dan majalisa Bukari Sani Zilli ya ce da sake duk inda ya kamata a tafi sai na ni da kaina za na rubuta ma firamin minista takarda a matsayina dan kasa ba da ba in aika mu shugaban kasa saboda wannan ba a yi tunani ba wai mu kayan mu ne za mu saida mu muka tattalla shi ba ta yiwa ka ce otal gawe wani toto ke gare shi wani eh, hankaka ke kwana ciki wani tsami yake yi wani otal ke akwai a garin nan wanda ya yi shi otal gawe da ke tsakiyar birnin yamai na da matsakaitan dakuna biyu da dakunan alkurma talatin da biyu sannan tana da ma'aikata ɗari 200 da yasa ake ganin yiwuwar matakin zai jefa dimbin 'yan nijar cikin hali na kuncin rayuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaida sulamin Muna barma har yanzu dai muna na a jamhuriyar niger A wani mataki na ƙarfafa ilimin 'ya'ya mata, hukumar ilimi ta Nijar ta ba da kyaututtuka ga wasu ɗalibai mata da suka yi zarra a karatun boko. A ƙarƙashin jagorancin ministan ilimi na sakandare a Nijar, Sanushi Samru, ne aka gabatar da wannan bikin. Ga rahoton Tamar Abari. kimanin 'yan mata 35 ne da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar nan wanda kuma suka nuna hazaka suka samu kyaututtukan ministan ilimi matakin sakandare sanushi samro shine ya jagoranci bikin eh, activity ne wanda ake sarawa wajen kimu da taimakon wasu masu hannu da shuni wanda yake taimaka ma kimu cikin fannin ba da ilimi na wajen 'yan mata mun san a cikin kasanmu muna da matsala kwarai wajen makaranta 'yan mata ne aka yi wanga program wanda ake ce ma swed yana taimakawa saboda a rika ba diya mata hamzari da uwayensu na su rika zowa suna yin karatu. Ministan ya ci gaba inda ya ce damawa da mata na taka rawa wajen ci gaban kasa musamman kuma aka ilmantar da su. kun san da ƙasan niger kishi hamsin da daya bisa dari duka mata ne. Kenan ba mu iya mu ci gaba karkaranmu in diya mata ba su yi karatu ba karatu shi ne zai kai mu ci gaba a cikin mu cikin kowane fanni kenan dole ne yau gwamnati ta sa karhi bisa eh, education ta mata shi ma dai ibrahim kai gama daraktan ilimi na sakandare na jihar da magaran kiraye da 'yan matan su jajirce wajen neman ilimi to ya so sosai wannan abun na farko muna so 'yan matan su san da cewa an kula da su su ji sana karatu kuma su tsaya su jajirce su yi aiki a sa su samu su ci amfanin ilimin da ake su. irin wannan hikimomin yake sa uwaye masu kula da sa yaran su 'yan mata lakol saboda su samu su ci amfanin ilimi. Sani Magaji shine kungiyar iyayen ɗalibai a nan jihar da magara. Sai mu ce yaran sun yi kokari kuma gaskiya bane su ma sauran baya su maimaita abin da kuma wannan ke suka insha Allah alkarim. Wannan kyautar kuma gaskiya tana tara su daga barci wa'anda ba sai kuma suna jin ciwo suna jin takaicin gobe su insha Allah alkarim. Sai muka zai musu akan su mai da hankali akan ilimi su ba da hankali kan karatu wannan abin da suke shiga na cikin sauran sauran wannan su manta da shi karatu aka sa su su yi karatu don saboda abin ya ce insha Allah. Su kuwa ɗaliban da suka samu kyaututtukan ga abin da suke cewa. Sunana Maryam Abubakar. Na ji daɗi da aka yi kwamfansi na kuma yanzu zan ƙara ƙoƙari kuma dai. Ƙoƙari da uwayena da abokaina da suka taimaka min da mushina na kuma dai. Zan ƙara ƙoƙari sosai. A mata Faransa Angila duka da ina gari da sauran masu shari'a. Ina gode musa Allah ya saka da alkhairi. na Ibrahim daga Lise da Wura magarya. wannan abin ya yi a dinga ci gaba saboda su ba mutane karfin gwiwa sosai na ji daɗi ma zan ci gaba da kallon abin da mushina suke koya min ina ɗauka ina je gida don in dawo wannan gurin sauran na zan ce kawai su tashi su yi kokari suke karatu yadda kowa ke yi su ma da su samu su zuwa ba su wannan abu aisha bahar sai je mamu na baba magariya ina kwatan allah ya ba mu sa'a gaba ɗaya tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar a gaida Tamar Abari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Abdu Sumana ɗan asalin ƙasar Nijar mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. Eh kungiyar da nake na kawa sunanta makaranta to kungiya ke da ke da kokowa da karin hakkin mata da yara kankana e buri da aga kungiyar ga ita ne e, ta kawo kaman e, kokarinta ta zuwa gaban kasa zuwa e, kawo ma mata koyon aikin hannu e, da ko koyon sana'a kuma ana ba su karatu ana koya musu karatu faransanki. koko eh, a cikin harshe yadda suke iya rubutu kuma suna iya waɗansu kilgo tunda wanda yake zai sana'a in babu kilgo mutum bai bai ga inhanin abu to ya kamata su san inda suke iya nawa sun ka sai kaya nawa za su saida ta domin su kiri ba cikin abun ga kananan mata ko muna eh, musu galgadi eh, kuma nuna musu menene amfanin zuwa makaranta e neman ilimin boko eh, kuma amfani da ke shiki a zamna a yi karatu a ida tun da yanzu abinda namiji ke yi ya mace na iya yinta to muna ka musu wannan kokarin abun ga taimako kuma muna aiki tare da waransu kungiyoyi masu zaman kansu Eh, da adda ra'ayin da muke da ra'ayi guda na muna aiki tare da zuna to kasan yadda mun ka fara hiran ni ina nan amerika ina zama kungiyar mu ko makaranta eh, mun kawata ne dubu biyu da cikin shekara dubu biyu da goma da sha hudu mutumin da ke kula da tahiyan aikokan can nijar shine maga takardarmu da ake ce ma saidu hamani yana bakin kokarin shi kuma mun saniya tun da ina nan ga da mun ka samu inci kafa abun ga eh, kungiyar ga mai zama kanta ba mu samu mun kai bucin eh, fara ayyukan ba to malam malam abdu izan eh, tambaye kai me yasa ka kafa wannan kungiya me dalilin kafa wannan kungiya da kai eh dalilin ta yadda nake ne ta don in ka mun san mata mata suke komi kuma mata balle waɗanda suke su kauyunan nan suna da matsaloli da yawa kenan mu ka musu abun ga babu a mu musu taimako inda za su samu su masu su wadata a rage musu nauyin aikin kayunan nan su sami su sa warwarin eh, sana'a kuma yadda nake abun da ya tura ni tun da wata shekara na samu na aiki da wata kungiya mai zama kanta da kike nan ga amerika can niger to na ga waransu ma 'yan kasan wadansu gari suna sa hannu suna taimaka mutane kenan ni Eh, dan kasan Nijar ne kenan nima ina iya wannan ina iya ka kokari to kuna samu wani taimako daga kungiyoyi masu zaman kansu na Amurka ko a gwamnati a Nijar ko ko wasu kungiyoyi daban ko ma in ce al'ummar Nijar wanda ke nan Amurka ko ko wanda ke kasashen waje suna taimaka muku wajen eh, ci gaba da wannan aiki da kuke eh insha Allah inda yanda nake tunda bamu mu fara ayyukan ba takardu ne mun ka shiga mun ka nemo mun ka same su to watan mai zuwa cikin shekara ga insha Allah wata cikin satumba muna da niyya mu yi bukin fara mu to eh, waɗansu kungiyoyi da ke can zama kansu da suke tahiya e ana ce ana samu akwai taimako da mutane na iya kawowa ko ba na kuddi ba ne akwai taimako na ilimi ko wani abu to muna kiran ma ah, ga su gwamnati ko ga eh, kungiyoyi masu zaman kansu da ke taimaka mata da yara eh, muna eh, roko su idan mun fara tahiya su ka wasu domin su tanye mu amma yanzu da an ka fara komi da komi a cikin aljihuna ne na takardun da komi da komi da kayan da za mu fara ayyuka ni ke hidda su cikin na. da Allah ya kai mu lokaci. To a takaice wani kira gare ka ga matasa 'yan da Nijar ce Najeriya kamar da Chad wanda su ma sun samu sauyin rayuwa da suka zo kasashen waje kamar na Amurka ko a Turai kuma a kasashe na duniya baki da sun ka samu ci wani kira gare ka zuwa gare su su ma su yi koyi ga wannan abu da kake domin taimaka ma 'yan uwansu da suka baro a gida. Eh kira da nake ma mutane shine gida gida ne ko ko ina ne ka tahi ka yi ka zamanto mutum ne da ke da e, tunanin gida a jikiyanka yana abun da ka koya kana iya koma gida sai ka bar an gida su ma shi ke wani abun ku ya e, kira na gare su kuwa kuma nan da kake ka bi dokokin gare da kake ka shiga wata fanni da ba naka ba da ke sa ka matsaloli kuwa e, kira na ga gare su kenan kuwa wani kira gare ka ga matasa wanda su ma suke so su zo nan kasashen waje su ma su samu sauyin rayuwa to madal eh, kira da gare ne waje matasa yadda nake ne su sa kokari ka nema ilimi to kenan su sa kokari ga wannan karatu ko ko koyan aikin hannu tunda in kayi balaguro ka zo wata kasa ya kamata a ce kana da wani abu da ke iya taimaka ma kamar ka, shiga rayuwan garin ba da wani matsaloli ba kenan a kama karatu kuma a kama sana'a kayan azo. To Malam Abdu Sumana kenan dan asalin kasar Nijar wanda ke nan zamne a babban birnin Washington DC kuma ma'aikaci ne a gwamnatin Amurka. To Malam Abdu Sumana mun gode kwarai kuma Allah ya kara haɗa mu. Na gode maka Adili Toro da ka bani inci in yi hira da kai. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To madalla agogon la a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 10 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko ta fito daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda Zamfara, inda ya ce wata miyar sai a makwabta ziyarar da dattawan jihar Borno suka kai wa shugaba Buhari akan halin da jihar su take ciki. Ya nuna cewa dattawan sun damu da taɓarɓarewar tsaro da jihar ke fama da shi. Ina ma a ce dattawan jihar mu ta Zamfara za su yi koyi da na Borno, amma sun mai da hankalinsu wajen hidimar siyasa. Sai daga Garba na hali Kamba inda ya ce a yau ina ƙara jinjina wa ƙungiyar kwadagon najeriya na jajircewa akan kwato wa ƙananan ma'aikatan najeriya haƙoƙinsu ga gwamnati sai wasiƙa daga musa sale fataskun inda ya ce haba jami'an tsaron ƙasarmu najeriya shin ba ku san halin da ake ciki ba ne a arewa maso gabashin ƙasar nan domin na ji mayakan boko haram har wa'adi suke bawa 'yan gari akan su fice daga garuruwansu to gaskiya wannan za mu iya cewa abun kunya ne gare ku. Sai sako daga Dauda Hudu Unguru jihar Yobe inda ya ce Assalam BOA Hausa don Allah ku bani dama na yi kira ga jami'an tsaron ƙasar mu Najeriya da cewa ya kamata ku samu fahimtar juna tsakanin ku da 'yan jarida domin ma'aikatan jarida abokan aikin ku ne ba abokan gabar ku ba da fatan za ku daina cin zarafin su Wasiƙan mu ta ƙarshe ta fito daga Lawal Sani na kawu daura inda ya ce Assalam murya Amurka Mun yi farin ciki yadda shugaba Muhammadu Buhari na ƙasa ta Najeriya ya aminta da ƙarin albashin ma'aikata na Naira dubu talatin mafi ƙaranci kamar yadda ƙungiyar ƙwadago ta nema a Najeriya da fatan majalisa za ta gaggauta sa hannu don ya zama doka. Tuma da kafin mu yi sallama da kuga ga takaitattun labaran duniya. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar wata matashiya mai shekaru goma sha takwas 'yar asalin ƙasar Saudi Arabia da ta gudu zuwa ƙasar Thailand 'yar gudun hijira ce, inda ta buƙaci ƙasar Australia da ta ba ta mafaka. ma'aikatar tsaron cikin gida ta australia homeland security ta ce za ta duba wannan bukata ta majalisar ɗinkin duniya don ba ma wannan matashiya rahaf muhammad alkunut mafaka Wasu takardu da aka gabatar a gaban kotu sun nuna cewar Paul Manafort wanda ya shugabanci kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump a shekarar 2018 na waɗansu watanni ya bayyanar da wani abu ya ba wani abokin hulɗarsa mai alaƙa da ƙasar Rasha da kuma masu leƙen asirin ƙasar wasu bayanai. A daren jiya talata ne shugaban Amurka da jigajigan jam'iyyar Democrat suka bayyana manufarsu a kafofin watsa labarai inda suka ce suna goyon bayan tsaron ƙasar bakin iyakar ƙasar amma babu alama za su iya kasancewa ƙarƙashin inuwa ɗaya kan adadin kuɗaɗe da za a kashe wajen gina katanga. shugabar koriya ta arewa kim jong-un ya, ya isa yana kan hanyar sa ta isa gida daga kasar china To masu sauraro a nan zamu mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.